Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa mu da sake saduwa a cikin sabon darasin mu. Yawa darasin mu na yau shine zan nuna mana hanyar da za ka iya amfani da agogon wayarka ka bude security kan wayarka. da zarar ka je buɗe application da ka sa security ko kuma hoton ko bidiyon ka amfani da agogon kan wayar ko da karfe nawa ya nuna so shi za ka sa a cikin application din shine zai buɗe misali yanzu ya ce karfe 6 da minti 55 sai ka hada da ziyan farkon nan 06 55 kana tabawa shine zai bude mafi yawanci mutane da yawa suna amfani da security kan waya su so amma suna tsoron su bude wannan security a gaban waɗansu mutane an su ko matarsu ko kuma wani abokin saboda sun tabbatar inda suka bude wannan security wannan mutumin da suka bude a gaban sa zai haddace security daga baya kuma ya rinka bude waya su wanda su kuma ba sa bukatar wannan abun sannan kuma bayan wannan adarasin baya na nuna yadda zaka iya cire security kowace irin waya da na koya koda a ce baka san security kan wayar mutum ba za ka iya shiga ka cire sikiritin sa da kulle hotunan sa ko bidiyos din sa so yanda da si zan koya yana da abun mamaki za ka yi amfani da agogon kan wayar ka kana buɗe sikiritin kan wayar ka yanzu misali a ce ka shiga ko da a gaban waye za ka yi amfani da agogon kan wayar ka misali karfe shida da minti 40 za ka sa sikiritin zai buɗe sannan a gaban ma idan kana so ƙara budewa to wannan agogon da ya nuna ma shine ya ƙara sawa agogon ya buɗe ma sikiritin ko da a ce ka buɗe a gaban ɗan naka ko mata taka ko abokin naka ba zai haddasa da ce wannan security da kake sa akan wayar ba saboda haka wannan darasi yana da matuƙar amfani ya kamata a ce ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe kafin mu ci gaba da rasu muna roƙon duk bai mana subscribe ba ya tuba mana alamar subscribe sannan ka mana lakin sannan ka tura abokananka a whatsapp da facebook da dukkan wani chatin da kake yi na gode farko zan ajiye muku link na application ɗin wajen description da wajen comment saboda haka ku duba gurare biyun zagona ce ga link na application ɗin sai ka taɓa sai ka download na application ɗin ka duba gurare biyun ba ga link ɗin ba kada ka damu zan je play store nuna ma yanda zaka ɗauko application ɗin da ƙarshe nuna ma yanda aka amfani da application ɗin bayan ka shiga play store zaka yi search na application mai suna ultra lock bayan ka yi searching kamar da kuke gani na dade ina amfani da application ɗin ko in ina amfani da security saboda haka kai ma sai ka taba sai ka download na application din bayan ka gama download na application din sai ka bude application din bayan ka bude application din da farko zai baka zabi akan cewa ka sawa application din security sai ka zaɓi nambobi guda hudu domin ka kulle application din misali bayan ka sa nambobi guda hudu sai ka taba wannan kibiyar ka taba next kenan a again sai ƙara maimaita waɗancan nambobin da ka sa sai ƙara taba wannan alamar kana taba shi kenan application din ya riga ya bude so, abin da zaka yi anan shine idan kana so ka kulle wani application wanda baka so wani ya bude ma sannan kuma kana so ka ringa amfani da agogon kan wayar ka shine anan zaka zabi wani irin application kake so ka kulle da farko mafi yawanci an fi shiga gallery an fi shiga whatsapp ko facebook ko instagram ko kuma wani mesad naka so anan sai ka nemo application din da kake so ka kulle misali da ka zo daidai kan application din sai ka taba wannan alamar kwado din bayan ka taba zai nuno ma bayan ya nuno ma nan sai ka taba enable bayan nan sai ka ƙara zuwa gaba sai ka ƙara nemo application din in kuma duka zaka kulle duka sai ka taba ka kulle kamar da kuke gani ga gallery shi ma sai ka taba za ga alamar kwaɗan ya kulle so dukka sai ka nemo dukkan abin da kake so ka kulle bayan ka kulle anan idan kana so ka kulle waɗansu hotuna ko waɗansu videos wanda baka so wani ya rinka buɗe ba wannan kuma ko da a ce ka buɗe security a gaban sa zai gane da waɗannan lambobi ka buɗe security ba so sai ka taɓa photos din nan bayan ka taɓa photos bayan ka taɓa alawun sai ka taɓa wannan alamar sai ka zaɓi hoton da kake so ka kulle bayan nan anan sai ka taɓa dukkan kowanne hoto zaka iya kullewa bayan idan kana so ka kulle videos ma shi ma sai ka ƙara taɓa videos anan shi ma ka taɓa wannan alamar kana taɓa shi ma zai baka zaɓi sai ka taɓa bidiyon da kake so ka kulle bayan nan duka ka saita abubuwan da kake so ka kulle idan mu manta ba darasin mu na baya yanda ake cire irin wannan security a waya shine na ba hanya guda biyu wanda ake cire kowane irin security so abin da zaka anan shine sai ka nemo setting saboda ta cikin setting ake bi ake cire irin wannan security sai ka nemo setting shi ma sai ka kulle sa bayan ka nemo setting shi ma sai ka kulle kaga kenan idan za a shiga setting din shi ma dole sai an sa security bayan nan shi ma sai ka nemo chrome din domin kana tsoron kada shi ma tana a shiga sirrinka saboda a kwanakin baya na nuna yadda ake ganin sirri ta nan waje jam inda ka ta security na kake so ka sa a can sama za ga waɗansu alamu guda uku ɗigo ɗigo guda uku so sai ka taba bayan ka taba zai nuno ma nan bayan ya nuno ma nan za ga setting sai ka taba setting din bayan ka taba setting kamar yadda kuke gani a nan za ga lock type din nan a farko kenan so sai ka taba wajen bayan ka taba zai nuno ma nan so shine zai ta tambaye ka da so kana bude wannan security kana so ka bude security da agogon waya ka ne ko kuma kana so ka bude security da kwanan wata anan za ka zaba so shawarar da zan baka anan kawai ka taba na farkon nan hours and minute pin din nan shi ne bayan ka taba duk lokacin da ka taba wannan abin da ka sa security zaka amfani da agogon kan wayar ka ka bude kan wayar bayan nan kuma idan kana so duk wanda yake kokarin bude ma wayar ko yake kokarin buɗe ma wannan abin da ka sa security wai ta dauki hoton sa shine zaka je can kasa bayan ka je can kasa zaga intruder detection din nan shi ma sai ka taba bayan ka taba zai baka dama ka taba alawu to sai ka taba alawu din bayan ka taba alawu na intruder shikenan shi ma koda a ce misali wayar ta je wajen wani ya kokarin bude ma security za ta dauki hoton sa ta ajiye ma a cikin application din so yanzu misali kamar yadda kuke gani na kulle facebook na kulle gallery da instagram so yanzu zan je in nuna muku yadda zaka iya bude abin daga kulle ka je kan application din daga kulle kana taba za ga security ya nuna haka so abin da zaka yi zaka amfani da agogon kan wayar kamar yadda kuke gani karfe 6 da minti 56 so sai ka hada da ziran nan haka 06 sai ka sa 53 so kana sawa application din zai bude da a ce agogon ya canja shi ma kana taba haka idan ya je da minti hudu kamar da kuke gani za ku ga yanzu karfe shida da minti hamsin da so shi ma idan ka je zaka shiga security da zarar ka taba abin da ka sa security kana taba zai baka dama ka sa security so sai ka amfani da agogon kan wayar ka sai ka taba shida hamsin da na taba zai bude ka amfani da agogon kan ka sannan kuma za ka buɗe security duk da kasa sannan kuma shi wannan security yana da tsaro wanda ya zo kokarin buɗe ma waya zai ɗauki hotonsa sa yadda kamar yadda kuke gani ya je da minti shida so shi ma ya kasa 0656 idan karfe sha biyu ne zaka sa sha biyu daidai da ya nuna ma agogon waya ka ne ka amfani da shi ka buɗe wannan security saboda haka ko da a gaban waye zaka iya buɗe security ba zai gane wani irin security ka sa ka buɗe wayar ba saboda haka kada ku manta taɓa mana alamar subscribe sannan ku yi mana like sannan ku yi mana share nagode